This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa ne na muryar Amurka kuka kama yake magana a kan mitoci 16, 22 da kuma mita 25, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad da dalol da kuma niya. Ana kuma iya kama mu a duk inda ake a duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na la'asar tare na ke kuma da Sarfila Hashim Gumal daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu bari mu fara da jin kanun labaran duniya. Usman sojojin Najeriya sun ce suna tsare da shugaban 'yan shi'a na Najeriya. Bayan zargin da aka yi na cewa kungiyar ta kai hari kan ayarin motocin hafsan hafsocin sojojin Najeriya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gabatar da wani taro na musamman a wannan makon kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Burundi. To za a ji wannan duk a cikin labaran sai a yi daku. Ƙungiyar 'yan canjin kuɗi a Najeriya ta koka game da dokokin babban bankin Najeriya na farfaɗo da darajar Naira. dukiyar da ake zargin an wawashe ko an bayar har yanzu ba mu samu wani mutumin da yake birur canji cewa an same shi da almandahana kuɗin gwamnati ko kuma kwaso kuɗin gwamnati ko kuma an bashi kuɗin gwamnati ya ɓoye ba. Wasu abzinawa a Nijar kuma sun bayyana kallon da suke wa Manu Dayak shugaban 'yan tawayen abzinawa Nijar da ya mutu shekaru ashirin da suka wuce. kasin eh, shi manu da ka duk abin da ya hada wanda yake a gurin shi saura duk an yi shi baya gare shi dan dama manu da abin da yake so yan komin komin sirke komin in su ko wacce dan shaha rike shaha su kuma duk dan kasa ya ci amfanin shi kuma duk inda ake arziki ya zama to yan shaha na su za su fara ci amfanin shi To sannan akwai hirar da za mu yi da ko za a ji da barista Aliyu Abdullahi game da cewa Iran ta gayyaci jakadan Najeriya don yi mata bayani a can Nijar na rikicin shi'a da ya taso da su da sojoji. Haka kuma akwai shirin Halima Jimrau na noma tushen arziki yanzu dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sojojin Najeriya sun ce suna tsare da shugaban 'yan shiya na Najeriya bayan zargin da aka yi na cewa kungiyar ta kai hari akan ayarin motocin hafsan hafsoshin sojojin na Najeriya. Da yake magana da manema labarai a jiya Litinin, Major General Adeni Oyebade ya ce yanzu haka suna tsare da Ibrahim Alzazzaki da matarsa bayan da suka kai hare-hare har wurare uku. Oyebade ya ce an kama azazzaki a garin Zaria da ke jihar Kaduna, ya kuma ce an samu asarar rayuka ɓangarorin biyu. A lokacin da aka kai har-haren na ranar Asabar da Lahadi, amma bai faɗi yawan mutanen da suka mutu ba. Ƙungiyar 'yan shi'a ta Najeriya ta ce sojoji sun kashe mata mutane haɗari uku a Zaria. Wasu rahotanni kuwa na cewa mutane ashirin ne kaɗai aka kashe. baki ɗaya bangarorin biyu sun tabbatar da harin da aka kai a gidan alzazzaki da ke zaria kamfanin dillancin labaru na associated press ya fitar da rahoton da ke cewa bi daga cikin wuraren da aka kai hare-haren wuraren ibada ne kamar yadda wasu shaidu da suka ce tashin hankalin da ya fara ne ranar asabar bayan da 'yan kungiyar shiya suka rufe wata babbar hanya suka kama ji suka fara jifan ayarin motocin hafsan hafsoshin soja janar tukur burutai wani mai magana da yawon rundunar sojan najeriya ya kira jifan a matsayin yunkurin kashe shugaban soja ƙungiyar shi'a dai ta ce babu wani yunkurin kashe shugaban kuma sojojin dai sun kai wa ƙungiyar shiryayyen hari ne kawai Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gabatar da wani taro na musamman a wannan makon kan tashe-tashen hankula da ke faruwa a Burundi An dai shirya yin taron a ranar Alhamis ne bisa bukatar yin wani da za a Amurka wanda Amurka ta yi na nuna goyon baya mai wakilai goma sha bakwai da wasu kasashe 'yan kallo guda ashirin da biyar a cikin hukumar. Ghana ita ce kasar ɗaya tilo da aka ta goyi bayan ɗaukar wannan mataki. Wannan shine taron musamman na farko da za a gabatar tun watan Afrilu da jami'an hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama suka haɗu don tattaunawa kan hare-hare da ke keta 'yancin bil'adama da ƙungiyar Boko Haram ke yi a arewacin Najeriya. Taro na ranar Alhamis da za a yi zai yi nazarin wani daftarin ƙudurin da ke neman kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Zaid Rad al ya miƙa tare da ƙwararru zuwa Burundi cikin kwanaki 45 domin su gudanar da bincike kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa na neman hanyoyin da za a kawo su Tun cikin watan Afrilu ne dai Burundi take fuskantar tashe-tashen hankula bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana zai yi ta tazarci. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ne Saudi Arabiya ta fitar da sanarwa haɗa sabuwar rundunar sojojin haɗin gwiwa ta ƙasashen musulmi har 34 domin yaƙi da ta'addanci. kamfanin dillancin labaru na kasar ya fitar da sanarwar da ke cewa za a kafa cibiyar runduna a birnin riyadh domin daidaita ayyukan da sojojin za su gudanar sanarwar na cewa ta'addanci hanya ce ta keta haƙƙin bil'adama musamman ma 'yancin rayuwa da tsaro haka kuma ba za a iya kare laifin ta'addanci da na cin hanci da rashawa ba ta kowace hanya Ƙasashen da suka shiga wannan haɗin gwiwar dai sun haɗa da Jordan, Bahrain da Turkiyya da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa, waɗanda yanzu haka ke kai hare-hare ta sama a Siriya da Iraki, ƙarƙashin sojojin haɗin gwiwar Amurka da Amurka ke jagoranta don yaƙar ƙungiyar ISIS. Sauran ƙasashen kuwa sun fito ne daga gabas ta tsakiya har ma da ƙasashen nahiyar Afirka wadda suka haɗa da Sudan, Somalia da Mali da Najeriya. cikin sanarwar da saudi ta fitar dai ta ce sauran kasashen ma sun nuna goyon bayansu ciki har da indonesia ƙasar da ke da yawan musulman da suka fi na kowace ƙasa a duniya yawa Sakataren tsaron Amurka a shikata ya ce shugaban kasa Barack Obama ya tabbatar da sojojin kasar abin da suke bukata domin kara kaimin yakar kungiyar ISIS haka kuma Amurka na neman karin haɗin gwiwar kasashen duniya domin taimakawa wajen yaƙi da mayakan Iraki da Siriya. Kata ya ce muna buƙatar neman duk hanyoyin da za mu yi amfani da su wajen ƙara ƙaimin ganin ƙarshen ƙungiyar ISIS. Ya faɗi haka ne a gaban manema labarai a lokacin da ya je ƙasar Turkiya don tattaunawa kan yadda za a ƙara taimako ga yaƙi da tsageren waɗannan ƙungiyoyi. Sakataren tsaron Amurka Kata ya ce kwamandojin sojan Amurka na aiki kan sababbin hanyoyi da kuma dabaru har ma da wasu hanyoyi da za a bunƙasa ƙoƙarin sojoji na haɗin gwiwa. jiya litinin ne shugaba barack obama ya ce yana da kwarin gwiwar rundunar taron dangin da amurka take yi wa jagoranci za ta yi galaba kan kungiyar ta isis ya kara da cewa kungiyar tana kara samun koma baya kuma shugabanninta ba su da sauran wurin buya eh, mu gare su in ji obama ya ce mai sauki ne a cikin wata sanarwa mai kakkausan lafazi da ya yi a shalkwatar tsaro ta amurka mai suna pentagon bayan da ya gana da majalisar tsaro kan matakai na baya-bayan nan da yaƙi da ƙungiyar ta isis labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙungiyar 'yan canjin kuɗi ta Najeriya ta koka game da dokokin babban bankin Najeriya na farfaɗo da darajar Naira ga baban gida jibirin wakilin murar Amurka daga Legas. mataki na baya-bayan nan dai da babban bankin najeriya cbn ya dauka shine na hana kamfanonin musayar kudaden kasashen waje da ake kira Biro de Chen bude rassa a wasu gurare na ƙasar da mallakar shaidar ilimin digiri domin aiki a kamfanonin musayar kudaden na waje abinda kuma ƙungiyar masu canji ta ƙasa ta ce zai taimaka wajen raba dubban 'yan najeriya da ayyukansu a wannan lokaci da gwamnatin ta muhammadu buhari ke kokarin samar ma wasu miliyoyin matasa aikin yi a ƙasa ko kuma ba su kuɗin zaman kashe wando na naira dubu biyar a wata shi ma a bangaren sa alhaji ado dan sudu cewa yayi akwai lauje cikin naɗi game da matakan da ake ɗauka na yi wa harkar 'yan canji gyara abin da muke gani a hankali mutanen arewacin najeriya a hankali a hankali ana son a ture su daga cikin wannan harka ya zama ana wannan harka babu su ya zama wannan harka ta koma hannun jami'an gwamnati da waɗansu manya-manyan mutane amma baka ganin cewa wannan mataki da gwamnati ta dauka ya zo ne a daidai lokacin da gwamnati ke neman tsabtace kasar nan tare da kwato dukiyoyin da ake zargin an wawashe dukiyar da ake zargin an wawashe ko an bayar har yanzu ba mu samu wani mutumin da yake birur canja cewa an sami shi da almandahana kudin gwamnati ko kuma kwasa kudin gwamnati ko kuma an bashi kudin gwamnati ya boye ba mu ba ruwan mu kasuwanci muke magana me suka kama nan ba da taso ba domin ai ba canza kudin suke zuwa naira ba in sun kwashi kuɗin suna da musulari account a bankuna suna da hanyoyin tura kuɗin nan ta kasashen waje da sauran hanyoyin da suke bi suna ɗiba wannan kuɗi suka yi kasashen waje don haka wannan ba gaskiya ba ne maganan cewa mu ake kawo wannan kuɗi ba gaskiya ba ne. alhaji garba jabbo na ɗaya daga cikin masu kamfanonin canjin kuɗaɗe a najeriya kuma ya shaida mani cewar babban tarnaki ga ayyukansu da masu hulɗa da su shine na batun lambar bvn da ta zama alakakai ga mai saye da kuma mai sayarwa alhamdulillah magana illa ai yanzu ma wannan matakin da su cbn suka dauka ya kawo illa tun ba yau ba don yanzu kowa abin da kowa ya sani ne wato canjin dala ya koma wajen 250 ake magana ko da 60 ma maimakon kuma ka'idodin ko kuma matakan da suka ɗauka su ya jawo wannan mu kuma muna ganin harkokin canjin kuɗi harkoki ne da suke taimakawa talaka mu especially yanzu mutanen da mutum a ce ya je banki ya fi son ya zo ya samu mai biru da can yanzu nan sha yanzu magani yanzu ya je kasuwa yanzu yanzu ya sayo kayan yanzu yanzu ya sayar ya sake koma ya sayo abin yan kasuwa suke sauke. kenan to ko ne bukatun yan kungiyar ga gwamnati ga dai alhaji ado dan sudu abinda muke so gwamnatin tarayya ta yi mana ko shi ainihin babban bankin najeriya waɗannan dokoki gaba ɗaya ya zama an soke su an koma da yanda ake ba wa ainihin 'yan biro canji ainihin kudaden na a ci gaba da basu kamar da ake ba su domin wannan abin da policies din wannan tsare-tsare suka kawo shine abin da ya kara kawo hauhawar dala ta kai la haula wala a wannan halin da ake ciki matakan da babban bankin najeriya ke ɗauka dai na zuwa ne a lokacin da darajar naira ke ci gaba da faduwa warwars a kasuwar kudaden kasashen waje bayan wannan kuma ga faduwar darajar gangan man fetur na kasa da dala arba'in a kowace ganga abinda kuma masana suka ce akwai jan aiki a gaban gwamnatin ta muhammadu buhari musamman a shekarar da za a shiga baban yaji firamare a amurka daga lagos ana turka turka saboda kuɗi daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi To wasu abzinawa kuma a jamhuriyar Nijar sun yi kallo ne ko kuma sun waiwayi baya maganar Manu Dayak shugaban 'yan tawayen abzinawa Nijar da ya rasu a wani hatsarin jirgin sama shekaru ashirin da suka wuce inda wasu suke faɗar yadda suke kallon shi. Kwana a tashi yau shekaru ishirin kenan da rasuwar Manu Dayak tsohon shugaban 'yan tawayen azbinawa na arewacin janguriyar Nijar, wanda Allah ya ma wa'adi a wani mummunan hatsarin jirgin sama a lokacin da yake cikin tattaunawa da gwamnatin wannan ƙasar domin neman dawo da zaman lafiya a arewacin janguriyar Nijar a shekara ta 1995. Kuma Malam Abdallah kakakin azbina wanda ke nan cikin garin birnin Fulani kuma ɗaya daga cikin azbina wannan ƙasar na cewa rasuwar Manu Dayak babban hasara ce ga wannan ƙasar. Eh Manu Dayak yau mutuwar shi babban hasara ce a duka a Nijar ba ma abzina kawai ba duka wanda ya addan Nijar ya san mutuwar Manu da babban hasara ce a cikin ƙasar mu ta Nijar saboda Manu da duna wanda ya zamanto ya kawo ci gaba sosai a lokacin da eh, yake aikin tourism don an ci amfani shi sosai lokacin da yake jagoran voyage temet a manu da yaka shekara yanzu ya kai ya yi kusan shekara 20 da mutuwar shekara tarvant kanz kai yau 2015 muke cikin don ka shi manu da babban hasara ce gare mu mu abzanawa ba ma na nijar ba duk inda yake wanda ke jin harshen tamashek ko wanda yana cin muryar tamashek duk ya yi babban hasara saboda irin manu da da cikin afirka da ke mu samu irin shi don ka shi yasa duk inda wani ba ne yake duka inda yake a cikin duniya ya ji mutuwan manu da ta kai min ciwo sosai don manu da ka su uku na sun ka babu eh, akwai representant na azawak na muna nijar eh, na tawa eh, ko kuma abokin shi guda da suka tare shi cikin wannan jirgin da sun ka samu sun kai hasari. Shi dai Manu Dayak shi ne da sauran 'yan uwansa suka ɗauki makamai a lokacin domin neman girka mulkin yankuna ko kuma decentralization da kuma ganin an dama da su a cikin al'amura na tafiyar mulkin wannan ƙasa. Decentralization ɗin domin miƙa mulki ga talakawa abinda gwamnatin ƙasar ta amince a yarjejeniyarta da azbinawa arewacin wannan ƙasa wanda bangarorin guda guda biyu suka sa hannu tsakaninsu a wagadugun kasar Burkina Faso a ranar 24 ga watan Abrilun shekara ta 1995 abin da ya kawo ƙarshen tawaye a arewacin jamhuriyar ta Nijar. Kuma Malam Abdalla ya ce an ci moriyar manufofin marigayen sosai. Gasin eh, shi manu da ka duk abin da ya shahada wanda yake a gurin shi saura duk an yi shi baya gare shi. Dan dama manu da abin da yake so 'yan komin komin sirke komin insu kowace ɗan shaha su rike shaha su kuma duk ɗan ƙasa ya ci amfanin shi kuma duk inda ake arziki ya zama ɗan shaha na su za su fara ci amfanin shi ai inda an riba manu da abin maganukan da yi duk ɗan nijiyar sun ci moriyar shi yau mutane da kyau ba su san suna cin moriyar manu da mai ba su sani ba manu da ya gugurma bisa wannan moriyar shi da sun kaci ba saboda shi manu da mutum na wanda bai da bambancin kabila bai da son rai mutum wanda yana so duk kowa a bashi hakkin shi gwargwado yake inda yake da shi duk dai da yunkurin da na yi na tattaunawa da sauran jama'a game da zagayowar wannan ranar ta rasuwar Manu Dayak a nan cikin garin birnin Kwanni a yau da safe inda na yi ta safa da marwa in kai gwabro in kai mari kowa dai ya ce mini ba zai ce uffan ba. Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a shanguriyar Nijar. a To daga na Nijar ɗin sai mu sake dawa cikin Najeriya inda za mu ji cewa rahotanni sun nuna ƙasar Iran ta buƙaci jakadan Najeriya da ke can ya je ya yi mata bayanin rikicin 'yan shi'a da sojoji wanda kuma muka waiwayi masanin shari'a barista Aliyu Abdullahi mu ji shin wannan abu ya dace da dokar duniya kuwa? In kace za ka kalli abin kan doka na duniya wato international law. International law da yake shi ne yake duba to right and responsibility na ƙasa da ƙasa. Me mm. haƙƙin wani mm. ƙasa a kan wata ƙasa. Wato sai ka koma Zena Convention. Akwai wani doka da aka yi a ƙasar Vienna 1969 ake kira Vienna Convention on the Law of Turkey. Bai yadda ya jaddada cewa kowace ƙasa tana da nata 'yancin ta gudanar da yadda afiyar sun kasance take so ba tare da wata ƙasa ta shigo a cikin al'amarinta ba. Hmm. Wannan shi ne doka shi ne cikakken shari'a da ke tsakanin ƙasashe na duka duniya. shi ne ake samu a Vienna Convention on Law of Treaties an yi shi ranar ashirin ga uku watan Mayu alif ɗari tara da da tara. Eh to yanzu a takaice me za ka ce akan eh, wannan eh. gayyata to da aka yi? Abin da zan iya cewa ta san idan har ita kasar Iran a cikin diplomatic relationship wato hulɗar diplomatiya da ke tsakanin da ke da take da ke tsakanin hmm. Najeriya da kasar Iran za ta iya gayyatar amma ambasada domin ta ji labari daga majiya mai ƙarfi ba hmm. wai labarai da suka samu a bangare daga kamar wurin 'yan jarida ba su ji daga gwamnatin Najeriya ne ne asalin masassabin wannan abin da ya auku tsakanin 'yan shi'an ƙasar Najeriya da kuma gwamnatin Najeriya wasu tsakanin amin Najeriya. To sai mu ce Allah ya kyauta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. Jama'a masu sauraron shirin noma tushen arziki Assalamu alaikum da fatan kunanan lahiya. A takaicen takaitawa dai ga Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi da bayanin matsalolin da suke fuskanta yanzu haka a jihar. A yanzu haka muna son gwamnati a ce ita take samar mana da iri da magungunan feshi da takin zamani da shi kansa filin noman. Dalili shine duk wurin da aka ce maka ƙasa ne ta ci gaba akan harkar noma. ba irin noman mu take yi na yanzu wanda mu muke a Najeriya kuma arewacin Najeriya ba. Noma da muka sani tun zamanin kakanninmu shi ake yi har a yanzu. Ƙasashen da suka ci gaba kuma ba haka ake yi ba. Na zamanin kakanni da fatanya a dukufa ana yi shi ne har yanzu ake yin su a Najeriya shi ake yin arewacin Najeriya. Wanda ba samu canji ba kuma ba samu ci gaba a kansa ba. Musamman kuma noman nan ita ta rike Najeriya ita ta samo wa duk abun da ake samu na ci gaba a Najeriya. To kin ga a tagaice kamar yadda kika tambaye ni muna da matsalan filin noman kanshi domin za ka samu manoman rani suna karban hayan fili ne su yi noma ko kuma su je wani bakin gulbi su yi noma wanda da so ne samu in ana so a zamanantar da abun ya zama an samu ci gaba mai kyau kowane karamin hukuma a ce gwamnati ta samar da filin noma na musamman wanda ita za ta toni ko bohol ko kuma inda suke da dam kafa wani inji wanda zai tura wa kowane gona gwamnati ta yi shi floti floti kowane lokaci ake buƙatar ruwa gwamnati za ta turo muku ruwa akwai wani kuɗi da za a sa muku na tax na wani ɗan rijista wanda za a yi kowane gona akwai ruwan da za a tura mishi akwai lokacin da za a tura masa ruwa sannan gwamnati ta safa muku taki akan lokaci yanzu maganan da nake gaya miki na rubuta wa gwamnati jiha neman taki na manoma rani yanzu abin da nake gaya miki a yanzu shine kokumban da muka sa yanzu satin nan ƙarshen watan nan za fara ɗiban ta shigar da ita kasuwa amma mun nemi taki tun a baya ba mu samu takin ba takin kasuwa muke saya don mu yi amfani da shi a gonakanmu kuma gwamnati tana cewa za ta ba mu taki ko kuma tana ikirarin cewa an ba da takin damina a baya an yi kaza an yi kaza wanda abun da muka samu labarin takin ma watakila za mu same shi sai nan da watan biyu kin ga nan da watan biyu kenan noman mu na farko kenan mu muka yi amfani da kanmu da kuɗin da takin kasuwa muka yi shi abu na biyu kuma lokacin da za a baka wannan takin kusan noman na biyu ma wanda za ka sa ta kusan shiga kasuwa kafin a baka taki kaga taki fi amfane ka ba kenan shi yasa yanzu a wannan kungiya a gargashin jagoranci na mun samar da wani kafa muka haɗa gwiwa da wani babban hamshagin ɗan kasuwa wanda yake sayar da kayayyakin noma abin da ya shafi iri taki da magunguna domin manomanmu su dinga samun bashi a wajensa lokacin da suke bukatan kayan basu da kuɗi za su rubuta mana wani takarda mu kuma mu cika mana wani fom mu kuma mu tura su wayansa ya ba su wannan kayan da su yi aiki da shi lokacin da aka fara diban kayan sai su mayar masa kudin da suka karba na bashi to wannan kin ga mu muka samu wannan kanmu kafan wannan kafan din amma kiran da muke wa gwamnati in ba ta shigo ta yi irin wayannan abubuwa ba ta samarwa shi manomi saukin aikin noma maganan wai dan Najeriya ya noma abin da zai ciyar da Najeriya ƙarya ne dan arewa ya noma abin da zai ciyar da arewa karya ne in ba wannan tallafin aka mana ba mu da muke nan jihar Bauchi a ce za mu nomi kayan da za mu shi da jihar Bauchi to wallahi ƙarya aka yi kuma yaudarar kai ake yi ba gaskiya bane dole a samu mafita a canja da adalci da kuma neman su wayanda suke aikin noman a nemi shawari daga gare su su zauna da gwamnati domin su samar da hanya da zai samarwa wa gona aikar haka noman rani ci gaba wanda insha Allahu in akwai wayannan canji din ko wannan hanyoyin wallahi ina tabbatar miki a nan jihar Bauchi kawai gargashin wannan kungiyar za mu iya noma abun da za mu rike North East wato arewa maso gabar ba ma Bauchi kawai ba. Kwanakin baya shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya fara ran gadi a wasu jihohi akan harkar noma da kuma bunƙasa manoma. Ko da mu ma a nan Bauchi mai girma gwamna Barisa Emi Abubakar Esquire ya kaddamar da wannan har maganan harkar noma da mai girma shugaban ƙasa ya kaddamar a nan Bauchi To amma abin da yake faruwa shine wannan kaddamarwa an kaddamar kuma a lokacin an tabbatar da cewa gwamnati ta samar da kuɗi naira miliyan ɗari hudu da tamanin da biyar wa bashi ga manoma a tallafa musu da bashi domin aikin noma. Wannan niyya ne mai kyau duk mutum da ya niyya mai kyau ka yaba masa. In kuma inda ya kuskure ka ba shi shawari in ya ne sai ka bijire masa. abun da muke faɗa shine wannan kuɗi da aka ce an bayar don a tallafa wa manoma. Gaskiyar magana ikirarin da gwamnati take yi na canja harkar noma a zamanantar da shi, na kuma canji gwamnati a samar da noma ita take rike ƙasar Najeriya, ita take ma taimakawa wasu makwabtan ƙasanta. To gaskiya wannan hanya da aka ɗauko na ba da wannan kuɗin ɗin, in wannan kuɗin ɗin ne zai zama cewa shi ne za a tallafi manomi ya yi wannan aikin gaskiya ya yi kaɗan, ya yi kaɗan, ya yi kaɗan sosai wanda a ƙungiya na kawai wanda nake jagoranta in ka ce ka ba mu wannan kuɗin gaba ɗaya ba isan mu zai yi ba ba isan mu zai yi mu ce membobin mu su amfana da shi don a inganta noma a nan jihar Bauchi noma rani kawai ba bare a ce wannan kuɗin an ba da shi ne a jihar Bauchi gaba ɗaya To sai rana ya tau da izinin Allah mu ci gaba. Yanzu a madadin Alhaji Anas Umar Yola shugaban kungiyar manoman ranar jihar Bauchi da wadda ta hada mana sauti Julius Gresham ne ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai mun sake haduwa da ku nan gaba kaɗan cikin shirin yau da gobe shirin matasa. To an gaishe ki Halima da tawagar ki ta noma. Yanzu bari mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko na sufiyanu gumar zangon doro ne ce assalamu alaikum voa sanarwar da jami'an sojin najeriya suka fitar da don kore jita-jitan cewa sojoji sun kashe matar arzazzaki hakan abin a yaba hukumar sojin najeriya ne fatanmu allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu najeriya amin assalamu alaikum voa allah ya sa jawabin da shugaban mabiya marsabar shi'a zai yi wa mabiyansa daga barikin sojoji ya zama wanda zai kwantar musu da hankali ba wanda zai tunzura su ba da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya amin sako daga adamu babura jihar jigawa ina kira ga rundunar sojin najeriya da kuma 'yan uwa musulmi da su hau kan teburin shawara domin gano bakin zaren da ya kuɓuce musu in ji aliyu usman takalafiya birnin kebbi muna kira ga gwamnatin jihar plateau da ta samar da tsaro a wuraren da ake fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar ta baki daya in ji muhammadu mai kamiya miya gombe salama biyu hausa 'yan siyasar nijar ku yi taka tsantsan don kaucewa rikicin siyasa a ƙasar ku ya kamata ku sa kishin ƙasar ku da na al'ummar a zukatanku ba fafutukar neman mukami ba ko ta halin yaya don haka wata matsala ce babba ya kamata ku ɗauki darasi da abin da ke faruwa a burundi sako daga sade sa'idu daura da audu kasko unguwar wadata tawa ta jamhuriyar nijar sai kuma ta fito daga malama sa'ade Chiroma mai turare damjiya jamhuriyar nijar ta ce sallama muryar amurka ina kira ga wasu daga cikin likitocin karkara a ƙasa ta nijar a gaskiya kuma su daina tsangwamar mata masu juna biyu a lokacin karɓar haihuwa domin wallahi duk wanda ya zalunci wani to tabbaci haƙiƙa shi ma Allah ba zai bar shi ba da fatan Allah ya sa mu gane amin da ƙarshe sai wacce ta fito daga ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri kuka ce abin takaici ne da kuma Allah wadai ganin yadda aka ambato wasu kamfanonin buga jaridun kasanmu cewa sun karɓi makudan kuɗaɗe a hannun tsohon mai baiwa shugaban ƙasa shawara a harkar tsaro wato kanar samba da suki a gaskiya sun ci amanar aikin jarida don ba a san ɗan jarida da kaɗan kuɗi ba. To da wannan muka zo ga labarai amma wannan karan a takaice. Sojojin Najeriya sun ce suna tsare da shugaban ya shi'a na Najeriya bayan zargin da aka yi na cewa kungiyar ta kai hari akan ayarin motocin hafsan hafsoshin sojojin Najeriya. Da yake magana da manema labarai a jiya Litinin, Major General Adeni Oyebade ya ce yanzu haka suna tsare da Ibrahim Alazazzaki da matarsa bayan da suka kai hare-hare har na wurare uku. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta gabatar da wani taro na musamman a wannan makon kan tashe-tashen hankulan da ke faruwa a Burundi. An dai shirya yin taron ranar Alhamis ne bisa buƙatar yin hakan da Amurka ta yi tare da goyon bayan wakilai goma sha bakwai da wasu ƙasashe 'yan kallo ashirin da biyar. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin la'asar sai an jima da daddare za a ji mun sake dawowa domin kuwa kar dai yanzu ma a matsa akwai yau da gobe yana tafi. A madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa sai Julia Gresham da ta haɗa mana sauti da injiniyanmu na yau Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbata mana da alkhairinsa. Bisalam.